suna na abubakar abubakar wanda aka fi sani na da ya loko dan fulani wanda ni ne ci consultant na wiki tourist football club a jihar bauchi a ranka daɗe wani irin shirye-shirye kungiyar kwallon kafa ta wiki tourist yanzu ko a matsayin sabon shugabanni kuke yi domin farfado da wannan kungiya a kakan wasa mai zuwa eh, kamar yadda yadda aka kammala season a yanzu ke shirye-shiryen za mu fara sabon season abinda yake first challenges a gaban mu shine mu ga mun yi reinforcing team din daga wasu yaran da ba su da amfani a team din zuwa yara masu amfani da za su amfani team din sannan da ishu na technical area da welfare nasu su insha Allah muka wannan abubuwa din da goyon baya da safar da mutanen gari da addu'o'in da suke za ga canji insha Allah a to batun yadda kungiyar take fama da matsalar wajen wasanni shin wani irin shiri kuka yi domin samun mata wajen wasanni kasantuwa ana ci gaba da gyaran a filin wasa na abakar tafa balewa da ke nan cikin garin bauchi eh kamar yadda club ɗin take da matsalar benu na buga home match kenan suna bugawa a shekarar da ta gabata a garin plateau kuma sun yi facing a lot of challenges da yawa so lokacin da muka shigo board na ji korafe-korafe irin wannan su a can baya da idan kulob din ta samu matsala irin haka suna daukan kansu su tafi jihar gombe wato gombe kenan akwai stadium a gombe su amma a yanzu shekarar da ta gabata akwai dan matsaloli tsakanin su da mutanen gombe su da allah ya sa ni dan gombe ne da na zo na ji matsalolin mun yi tattaki mun je mun samu hukumar kwallon hukuma mai lura da stadium na jihar gombe wato gombe state sport commission daga nan mun ga chairman na eh, gombe state football association da supporters da wayansu ma wakilan kwallon kafa a jihar gombe kuma mun sasanta da su har sun ba mu approval na stadium dinsu a duk lokacin da za mu buga wasanni mu na gida in har ba a gama aikin mu ba so mu zo mu buga a jihar gombe gombe da bauchi sun ce duk abu guda ɗaya ne rashin understanding ne so insha Allah gombele ita ce yanzu muka sa a gaba ita ce wurin wasannin mu kafin a kammala amma muna kyauta zaton kafin ma a fara season din mai girma gwamna da kokarin da yake insha Allah za zuwa yi wasa a jihar Bauchi a batun yara matasa da cikin garin Bauchi shin akwai wata shiri wanda kuka shirya domin gudanar da wata gasa ta musamman dan zakulo yara wanda za su samu shiga cikin wannan kungiyar kwallon kafa ta wiki sosai akwai kamar yadda nake a wurare daban-daban da na wuce duk club da na zo idan season zai fara haka muna hada competition idan muka hada competition za mu tura wakilanmu na wato technical crew wato mu kenan su je su yi spine su duba wani yaro ne zai iya making a cikin tim din ko ma wani yaro ne za a iya kawo shi in yi training da mu na wata biyu zuwa uku zai iya goge zai iya taimakon kulob din ko da minti goma sha biyar haka ake gwada shi har ya zo ya bige to insha Allah muna da shirye-shirye irin wannan da za mu yi domin a ga an shigo da yara da zuwa biyu na cikin gari zuwa kungiyar kwallon kafa ta Wiki Tourist. An saurari Abubakar Abubakar Yalo kenan Chief Consultant wato babban mai ba da shawara wa kungiyar kwallon kafa ta Wikiti Warriors wanda aka nada su a kwanan nan don sanin irin abubuwan da kungiyar kwallon kafa ta Wikin take shiri da fuskantar kakan wasa mai zuwa. Bala Dahiru Hassan dandalin BOA.